shekara hamsin nan da suka wuce tsakani da Allah Isra'ila ta samu gagarumin nasara. Misali, ai Amerika da ta ce wai ta samu ta shirya da Iran lokacin shugaba Obama wajen shekara biyu da suka wuce kan wannan abin. Ita kuma ƙasar Saudiya wai sai tana magana da kuma ƙasar Isra'ila. Wanda ka ga ƙasar Saudiya ita ce jagaba akan duniyar musulunci amma kuma ita tana je tana magana da kasar Isra'ila. so wannan abu ne wanda za ka ga musulmai gaskiya wannan abun ya bata musu rai so in ka diba wannan abun isra'ila ta samu nasara kan wannan bayan haka ma ta ci gaba da cin filayen falasinawa kuma ba abin da ya faru ana cewa za a yi kasa za a yi ƙasashe guda biyu tsakanin isra'ila da falasin amma maimakon a yi wannan abun sai ci gaba da gine-gine suke har abin da ya kai yanzu filayen su ma sun ma an kusan an gama cinye gurare masu kyau ɗin ma ba wa kasar da ta isa ta iya stopping ɗinta so kuma su kasashen larabawa suna ganin amerika za ta iya tsaya masu kuma amerika eh, ita ce uwar ɗakin a isra'ila so kamar yaudarar kai ne yanzu katar ɗin nan da ake renawa kusan ita ce yanzu take gaba a cikin wai a ce kasashen larabawa ya za a ce 'yan baya-baya sun zo sun fi irin su masar sun fi su saudi arabia so shi yasa muke ganin a ba ci gaba cikin wannan shekara hamsin da wato a takaice dai waɗannan shekaru hamsin ya daɗa raba kan ƙasashen larabawa da har ma suka kasa taimakawa Falasinawa. Sosai sosai ran daɗe. Kowa ya san wannan lokacin da aka yi yaƙi three years ago wanda israeli ta dinga kai ma mutane da last war da aka yi da Palestine 2014 ke kenan. Kowa ya ga abin da ya faru. Maimakon su ba ƙasashen eh, su ba Palestine ma a taimako a lokacin. Ai ce mata aka riƙa yi ta amma cewa an ji tana jawo faɗa. to in an ce amma tana jawo faɗa a sauran mutanen da suka yi ta kashewa wanda su ba su jawo faɗan ba ko in ana yaƙi kuma hauka ake yi to me yasa kuma wasu kasashen laraba kuma za zo suna goyon bayan isra'ila cewa abin da ta yi ta dace ai mun ga abin da saudiya ta faɗi gaskiya ita ce ta jagoranci kan wannan abin yadda take jagoranci wajen ibada ta jagoranci wajen kuma irin foreign policy ko kuma common policy na middle east na kasashen musulmai amma tsakani da Allah babu ci gaba da aka samu a shekara hamsin nan rada Isra'ila tana ci gaba da cin karanta babu baka. To dakta ganin yadda ake tafiya a yau kana da hasashen cewa akwai alamu za a samu ƙasar falasɗinu nan ba da dadewa ba? A tsakani da Allah zai yi wuya saboda ƙasar Isra'ila ta daɗe tana munafinci kai irin wannan abu. Da zarar wata gwamnati ta zo particularly America za ka ga suna cewa ai za a yi za su yi sasanci sai su ce su ma suna gayyata su sai falastina su ce su ba za su zo ba saboda sun sa condition all these kind of things ni ban gani ba in the nearest 50 years cewa ƙasar ka za ta kafa gaskiya ƙasar yahudu isra'ila ba za ta so ta ba da wannan abin ba that is just the simple thing ba za su in the next 50 years ni ba na yi projectin ba za a iya samun kasar Palestina ba sai sun tayi tsaye su ma kan sun hada kansu tsakanin Hamas da PLO PLO kenan in ba haka ba su tsakanin su cikin gida ma ba su da haɗin kai da zaran sun zo suna neman su samu haɗin kai sai su ƙara raba kansu kuma deliberately ake yin wannan abin cewa kan sai ci gaba da rarrabe a cikin gida kan sai ci gaba da rarrabuwa a ƙasashen larabawan gabaɗe kan sai ci gaba da rarrabuwa a ƙasashen musulunci so daga ƙarshe za ga to zai iya fito sai dai su falastin kansu su tashi tsaye su nema kansu yanci. Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. Na gode Malam Bashir.